Wato jama'a barkanmu na dawowa saboda mu ji maganar Allah. Ni dan wanku Bashiru na samu ka kawo ku wannan wazi a wannan lokaci. Wato jama'a kafin mu ji maganar Allah ya kamata mu fara da addu'a. Saboda haka ina ma Allah roko ni Allah ya sa mana albarka ya ba mu zaman lafiya shi kuma gyara mana bukata ya ba mu ilimi ya kuma bure muna zuciya saboda abin da za mu jin duka ya zama mana amfani. Muna kuma ma'anar ya fa mana zunubi kamar yadda muka ya yafa mu zunubansu da laifinsu. Na wannan roko da sunan Yesu kristo ne. Amen. Wato jama'a kamar yadda na fare yau za mu ji mu daga littafi Luke 16:23. Wurin ni za mu ji maganan wani mai kuɗi mai arziki da kuma wani talika a dama littafi ya gwada mana kaman akwai wani sarki wani mai arziki ko dai wani mai kuɗin da ya zama a wani gari shi wannan yana da kuɗi sosai ko yana da arziki sosai ba abin da bai da shi yana da komi yana da mata yana da abinci yana da ko abin da ya dama. kowane abin da mutum kake so ka ka yi amfani a cikin duniyan ga wannan mai arziki yana da shi. Da kuma a wannan gari akwai wani kuma sunan Lazarus, shi wannan talaka ne, bai da komi, yunwa zala yake ji, abinci ma bai samu ya ci ba, yana ciwo kuma shi wannan yana ciwo sosai. To, si wata rana wannan talaka yana jin yunwa sai ya zo a gida mai kurin Kullum yunwa in yana jin yunwa sai da ya zo a gidan mai kurin sannan ya samu abinci. In ya zo wurin nan abincin da mai kudin ke ji waɗanda suke fara kasa shi ne wannan talka ya kamata shi doki. To da bayan bai daɗe ba sai Lazarus shi wannan talka ya mutu, shi ne malakai suka kai shi a wurin zama mai kyau. Eh, wurin ne ake kira wurin da Abraham Bosom. Shi wannan wuri akwai wani mai wani dadi ne, akwai wani wuri mai kyau ne, shi wannan wuri akwai dadi wurin, ko abin da ya ganda yana samu a wurin nan. Shi ne bai dare ba wannan mai kuɗi kuma ya mutu, shi malakai kuma suka kai shi a wani wuri, wannan shi wannan wuri zafi kawai yake wurin nan. yana wahala sosai, yana jin yunwa sosai, ba komi ba abinci har bai kai kowane ko abin da yake da shi da kudin duka da arzikin shi duka bai kai da kowane abu guda ba. Wurin wahala ne, maganan Allah ya gwada muna kamar wannan wuri kuka kawai ne ka ka ji wurin nan, da zafi kawai ne za ka ji wurin nan, a wurin ne ake kira jahannama, a wurin ne ba ka yi in ba tafiyan tafiyanka bai da kyau in ba ka bi Allah ba ba ka in ba ka sallah ba da bayan ka, mutu wurin ne za ka shiga wannan mai kuri mai arziki wurin ne ya shiga to sai da ya daka kai shi ya ga Lazarus yana saya a gaban Abraham to ya gane shi ya san kama a ah, wannan ma dama kai a cikin duniya yana zo gidana ne sannan ya ci abinci to shi ya kira shi kamar Lazarus Don Allah don Annabi yi hankuri ina jin yunwa sosai. Ka dubi hannunka a cikin ruwa sai a sa mini hannu baki saboda ni kuma in sami wani ruwa kaɗan. Si da Abraham ya ji haka sai Abraham ya gaya musu kaman wannan bai yi yayi. Wurin da kake waɗanda suke nan in suna so su zo wurin kan nan ba su iya su zuwa. Waɗanda suke wurin ka kuma suna so su zo nan ga ba su iya su zuwa. Saboda haka Ba mu iya mu yi wannan. Shi ne wannan mai arziki yana gwada ma lazaro da Abraham kaman su yi hankuri su kuma su ake wani wuri ya kai a cikin duniya shi yana da yana da kaninci shi kuma da yana da iyaye su kuma ba su sallah. Shi ne Abraham ya gaya musu kamar ba yi yi. Akwai mutane a cikin duniya. Akwai masu yin sallah a cikin duniya. Akwai masu yin addu'a da abubuwa da yawa dukansu suna a cikin duniya. In ba su ji su ba, ko dai wani ya tasi daga mutuwa kuma ba su ji su, bari su ji su. To sai ina, gaya maka, kar ka jira ka mutu sannan, kar ka jira da bayan ka da a kai ka a jahannama sannan ka san kamar ya kamata kai ka yi sallah da annabi. Shi yasa na kira ka yau shi yasa na gaya maka yau, shi yasa na kawo maka maganan Allah. In ba ka so ka shiga wannan wuri, akwai wani abu da za ka yi, akwai wani abu ni za ka yi, akwai wani abu ni za ka yi, abin da ya ka yi ne za ka yi sallah tare da ni, za ka yi anduwa tare da ni, za ka bure bakinka da kuma a cikinka za ka bure zuciyanka sai mu kira annabi isa shi ka zama da shi. In ka yi wannan Saboda Allah ba ka shiga wurin kuma, amma ba ka yi ba bayan mutuwa ga masai shari'a. To, in kana ji na abin na kai so ka yi ni sai ka yi addu'a tare da ni. Kafin ka shirya Yesu Kristo ya zo ya taimake ka ya yafa maka zunubu ya kamata ka gaya mishi ka bari ya kaman kai ka sani kaman ke dan zunubi ne. Maganan Allah ya kuma gara muna kaman dukan mutanen duniya da kakanmu saboda eh, zunubin kakanmu duka mu muna da zunubi ne kafin man kai afirka kana da zunubi saboda jinin kakanmu saboda jinin babanka duka mutanen duniya muna da zunubi wata shida ka sani ko ba ka sani ba kana da zunubi kafin kafin ka samu gafira abinda ya kamata ka gaya mai Yesu Kristo ne ka ce masa kamar kai dan zunubi ne kai kana da zunubi saboda kakanmu. abin da za ka gaya masa sannan ka samu gafira ka gaya musu kaman na sani ka sani kaman saboda zunubin zunubinka ya shiga cikin duniya saboda zunubinka Allah ya afe ka muka karanta John 3:16 ya gaya mana kaman saboda Allah ya kawo duniya sosai shine ya aika dansa ya zo ya zufa jininka ya cire mu da wahala wanda za ka gaskata da shi duka wanda za ka a da shi za ka samu gafura ne, saboda ni da kai ne aka yi haka. ya ma Yesu Kirista kamar na ka sani, kamar saboda zunubinka ya shiga cikin duniya. Abu na hudun da za na ukun da za ka yi ni, sai ka sani kamar in ba ka yi haka ba da bayan mutuwa za ka shiga jahannama ne. Gaya mishi kamar ka sani saboda kai ya zo, ka sani saboda zunubi ne ya zo. sai ka kuma gaya musu kaman na san kaman kana kauna da ni ka yi kauna da duniya to abu na hudun da za ka gaya musu sai ka cira su ke shiga zuciyanka ya zama da kai ya yafa maka zunubi bayan ka yi haka Allah zai yafa maka zunubi bayan ka yi wannan tuba sosai da zuciyarka da farin ciki za ka samu gafira ne amma ba ka yi wannan addu'a da farin ciki ba ba za ka samu ba Amma bayan ka mutu, a wurin da mai arzikin da ya gan shi a wurin ne kai kuma za ka shiga. Da bayan mutuwa ba ka da karfi kuma, da bayan mutuwa ba ka yi komi, da bayan mutuwa ba ka yi addu'a kuma, baka bayan mutuwa komai ya wuce kenan. Yau ne naka, yanzu ne naka, yanzu ne ya kamata ka samu ka samu dama saboda kai kuma ka cira Yesu ya zika zuciyanka ya fi maka zunubi ya kuma ya zama da kai ya yi maka gafura. Yanzu ne lokacinka, kana ji na, za ka yi wannan addu'a ne, sai ka kunne kanka, ka kunne idonka, ka gaya ma Allah kaman niwa ne, na sani kaman ina da zunubi, na sani saboda kakanmu muna da zunubi. Na sani saboda zunubana duka ka zo cikin duniya. Na san kuma na yarda kaman ka rasu da bayan kwana uku ka kuma tashi saboda ni in samu rai. Amma na cira ka ne shika rayuwana, zo ka zuciya na ka zama tare da ni. Yafa mini zunubana duka, ni kuma zama naka. Ina wannan roko ne da sunan Yesu Kiristi. Amen. Ka yi wannan roko, ni kuma na maka aduwa ne saboda Allah ya fa maka zunubi, saboda Allah ya ji maka taushe, saboda Allah ya cire ka da wahala, Allah ya sa maka zaman lafiya, ya baka zaman lafiya ya kuma gyara maka bukata. Abin da za ka yi cikin duniya ka Allah ya gyara maka da bukata ya kuma cire ka da wahala. Allah ya kuma ya zama da ke ko ina ne kake zuwa kowane anya ne an ka kunne maka Allah ya bude maka su na wannan roko da sunan Yesu Kristo ne amen da bayan haka abin zan gaya maka kuma ne ka nemi wani Bible da wani cikin da ya kusa da kai kuma ana gwara Bible cikin sosai sai ka shiga wannan church ka yi addu'a a wannan church kai ka zama kuma in dai kana ka wannan addu'a da gaskiya da farin ciki da zuciya guda ne Allah ya yafa maka kai ka zama gida tashi ka wuce tashi ka kace tashi ka zo ka ga ma wayenka tashi ka zo ka ga ma abokinka tashi ka zo ka zama ma iyayenka ka ce musu su kuma su yi tuba da zunubi in ka yi haka Allah zai sa maka albarka ne Allah zai sa maka zaman lafiya zai gyara maka bukata ne abin da ke damai ka duka Allah ya sani ya kuma gani ya cire ka da su ina maka wannan ne abin da nake ga maka ne ka sami wani church ka suka wurin ka yi aduwa, ka zama da kai ka yi sallah tare da su wato jama'a mun gama haka zan maka na maka saboda kai kuma ka cira wata rana mun yi shira da shi 0249 251594 na kuma komo 0249251594 to jama'a assalamu alaikum